واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمتن lahadi 24 ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda sai daidai da sha uku ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 Allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na Musa bin Umair da ke nan gwadar alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin tsora daga inda muka tsaya a karatun littafin taudul ahkam min bulugil maram na babban malami abdullahi albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar alaskalani na bulugil maram kuma muna cikin littafi na biyar shine kitabu Suya, makon da ya gabata mun fara magana akan abin da ya shafi daren lailatul qadr da kuma falalan wannan dare mun ji bayanai da malam ikawo game da falalar daren lailatul qadari da kuma menene daren lailatul qadari yau insha Allah za mu fara jin hadisan da malam ikawo a wannan babi ko a wannan gaba littafin irin na hannuna a juzi na uku littafi na biyar ɗin kitabu siyam shafi na 437 sakin layi na biyar daga sama inda malam isa lamba mai eh, abin nan mai lamba 588 Allah ya taimake mai yasa ba dace malam ya ce wa ibn umar radiyallahu anhuma أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cewa rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadari fil manam an nuna musu daren lailatul qadari a cikin bacci sai aka nuna musu su shi fi sab'il awakhir a kwanaki bakwai na ƙarshen watan ramadan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka bayo manzala su sallam labari cewa ga irin mafarkin da suka yi sai ya ce ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir na ga mafarkinku duk ya haɗu kan bakwai na ƙarshen watan ramadan faman kana mutaharriha da wanda ya kasance zai kirdaji ma'ana zai nemi daren lailatul qadari falyataharraha fi sab'il awakhir to ya nemi daren a kwanaki bakwai ko darare bakwai na ƙarshen watan ramadan muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim sun hadu a kansa hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2015 yana cikin sahih hadisi mai lamba 1165 mufradatul hadis ga baƙin kalmomi a wannan hadisi da yace uru asluha uriyu lafazin uru din asalinsa uriyu minar ru'ya daga ar-ru'ya ne ay khuyyila lahum fil manam wato an raya musu hakan an nuna musu a cikin bacci shine ma'anan mafarki lailatul qadari bi fathi dal wa sukuniha lafazin lailatul qadar an karanta dal din an mata fataha an karanta kuma da dauri summiyat bi zalik ana ta da ita daren li azami aw azami qadariha wa sharafiha saboda girman matsayinta da daukakarta ko daukakar daren aw li al-umura tuqaddaru fiha ko kuma saboda ana kaddara ainihin al'amura ne a cikin wannan dare duk abin da zai faru a shekara a wannan daren ake yin budget min al-ajali na daga ajalulukan mutane wal arzaq da kuma arzikin su wa hawadith al-am da kuma duk abin da zai faru a cikin shekara kulliha fiha gaba daya ana yi ne a cikin wannan dare kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce. فيها يفرق كل أمر حكيم الدخان الرابعة أتكن ونندري أكي تنتنشي أكي رربي كون الأمر إذا أكا هكونتا أكا زرتر زي فاروع طوين شكرا سورة 40 هدو إتتي سورة الدخان آية هدو لفظ رؤياكم الرؤيا على وزن فعلا لفظ رؤياكم كلمة الرؤيا ya zo ne ko ta zo akan wazanin fu'ula ka hubla kamar hubla fayuqal akan ce ra'a ru'ya bila tanwin ra'a ru'ya babu tanwini wa jam'uha ru'an bit amma jam'inta kuma sai a ce ru'an nan da faduwar wasali da tanwini wal muradu biha abin da ake nufi da ar-ru'ya ar-ru'ya al-manamiyya Shi ne mafarki abin da mutum ya gani a cikin bacci shi ake cewa da shi ar-ru'ya tawata'at lafazin tawata'at bi ta'in thumma wawin thumma ta'in thumma alifin mahmuzatin thumma ta za karanta da ta sannan waw sannan tsamul handu sannan al-hamza sannan kuma ta tawata'at قال تعالى الله مدوكي يتي ليواطئوا عدة ما حرم الله التوبة سبع وثلاثون ليواطئوا عدة ما حرم الله دومين ستاك أبند ألا مدوككي حرمتا wato domin su zo su keta alfarmar adadin kwanaki ko watanni da Allah subhanahu wata'ala ya sanya to da haka sai suke sanya annasi a cikin watanni sura ta tauba aya ta talatin da 37 to da ka shi lafazin tawata'at fa asluhu an yata ar-rajulu bi makana wat'i man qablahu mutum ya sa kafarsa a wurin da wanda yake gabansa ya dauke kafarsa an gane ko shi ake shi wat'a fa nuqilat ila huna bi jami'i muwafaqati ru'ya ar-rajuli li ru'ya al-akhar ya ka ciro wata ma'ana aka kawo ta nan saboda abin da ya hada su na dacewar mafarkin mutum wani mutum da na wani mutum na daban fatawaqat ai tawafaqat lafzan wa ma'na wato da yace tawaqat ai tawafaqat wato mafarkin nasu yayi daidai lafzan a lafazi wa ma'anan da kuma ma'ana da yace yataharraha ya nemi wannan dare lafazin taharraha daga at-taharri daga at-taharri ne huwa alqasdu wal hadu fi talab shine mutum ya nufi wani abu kuma yayi ƙoƙari wajen samun wannan abin wal azmi ala takhsis ash bil fi'li wal qawl da yin azama wajen keɓe wani abu da wani aiki da wata magana wato mutum isa wani abu a gaba sai ya ga ya same shi to ya kirdaje shi kenan ya sa shi a gaba waɗannan su ne bakin kalmomi a cikin wannan hadisi ma yu'khadhu min al-hadith ga darussan da zamu koya wannan hadisi darasi na farko kana sahabatu radiyallahu anhum min hirsihim ala al wa ragabatihim fi ma inda Allah yataharrawna laylatul qadr sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda saboda kwaɗayensu akan dacewa da alkhairi da kwaɗayensu wajen samun abin da yake wurin Allah maɗaukaki na daga gwaggwaɓar lada ya sa suna neman daren lailatul qadari wa yalihuna su'ali anha suna yin naci wajen tambaya yaushe daren zai wanne ne daren daga cikin darare lima fi hadhihi al-lailati min al-mazaya al-azima saboda abin da yake cikin wannan dare na daga abubuwa da suka bambanta shi da sauran darare masu girma wa ma yatanazzalu fiha min al-khairati wal barakat kuma saboda abin da yake sauka a cikin wannan dare na daga alkhairai da albarkatu وما يحل فيها من الرحمة والنعمة والأمن والأمان والسلام da abin da yake saukowa a cikin wannan dare na daga rahmar Allah da ni'ima da aminci da lamuni da aminci to don haka suke neman wannan dare ashe ya kamata duk mai hankali ya nemi wannan dare kada yi wasa kar isa sakaci Allah ka sanya mu cikin masu neman kuma sun nema su dace asani darasi na biyu kana ba'du sahabati yarawna yarawna lailatul qadr wasu daga cikin sahabbai sun kasance ana nuna musu daren lailatul qadri imma bi alamatiha wa amaratiha ko dai da alamomin daren wucewarsa wa imma yarawnaha manama ko kuma a'a su mafarki ga daren ya wuce qala shaykh taqiyuddin babban malami taqiyuddin yace wa qad yakshifu Allahu li ba'd an-nas fi al-manami aw al fayara anwaraha Allah ikan kuranye wa wasu daga cikin mutane a cikin bacci ko a faɗake su ga wani haske na wannan dare aw yara man yaqulu lahu hadhihi lailatul qadr ko kuma iga wanda zai zo ice da shi wannan shine daren lailatul qadri faqad ra'aha ba'd as-sahaba wasu daga cikin sahabbai sun zo sun ba manzo Allah sun ga wannan dare faja'u wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam bima ra'au sai suka zo suka baiwa manzo Allah labarin abin da suka gani sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sun sallame ce ara bi fatih alhamza ina ganin alhamza din anan zai mata fataha bi ma'ana a'lamu ru'yakum qad tawata'at naga ko na san ganin mafarkinku ya dace ya haɗu akan kwanaki bakwai na ƙarshe ai tawafaqat ala waqtin mutaqarib wato ganin naku mafarkin naku yayi daidai a wani lokaci wanda ina kusa da juna wanda ya gani 25 wani ya gani 27 wani ya gani 23 to sai zamanto abin da duk ina kusa wa huwa fi sab'il awakhir wannan daren ina cikin kwanaki bakwai na ƙarshen watan Ramadan faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir da haka wanda ya tashi neman daren to ya neme shi a kwanaki bakwai na ƙarshen watan Ramadan nan da malam yake cewa ya ga ko wasu daga cikin sahabbai sun gani kaga abin da suka gani su mafarki ne an gane ba wai sun ga daren bane da wasu alamu wanda za a ce ko ana hango ka'aba ko abin da ya kama da wannan amma dai an nuna musu daren kuma sun gan shi an gane wato a cikin mafarki sai a nuna musu cewa ga daren ya zo ya wuce to sannan malam ya yi bayanin cewa ainihin eh, ana iya nuna waɗansu mutane ko wani izo ya ce da su wannan shi ne daren to wannan shi ne akrab shi ne fi kusa cewa wani izo in sanar da kai cewa wannan shi ne daren zai fi kusa akan a ce wasu alamu za a gani waɗanda ainihin idan mutum ya gani kamar ina da tabbacin cewa daren ya wuce da haka za ku ga yawancin da alamu da malamai suke faɗa na wucewar daren ko na kasancewar daren ya wuce ba a ganin su sai gari ya waye an gane ku wato sai in ya wuce jiya to yau sai a gani to kaga an tafi wanda bai kokari ba an tafi an bar shi kenan a baya to da haka ake so mutane su ringa raya wannan daren a kowane lokaci su ringa yin ibadu waɗanda suke masu gwaɓi ainihin a cikinsu saboda ne abu ne mai zuwa sau ɗaya a shekara ya wuce in mutum ya yi sakaci sai ya zamanto an yi babu shi Allah ka tsare mu darasi na uku نوكو awakhir min shahr ramadan hiya arja ma takunu tilka al-laila kwanaki bakwai na ƙarshen watan ramadan sune kwanakin da aka fi fata cewa wannan daren ina faduwa a cikinsu arabi' darasi na hudu fadlul lailatul qadari wa sharafuha ana magana kan falalar daren lailatul qadari da matsayinta wa ma ja'ala Allah ta'ala fiha min alkhair wal baraka da abinda Allah madaukaki ya sanya a cikin wannan dare na daga alkhairi da albarka hatta sarat al'ibadatu fiha khairan min alf shahr har izamanto ibada cikin wannan daren ya fi ibadar da aka yi a cikin wata dubu wanda babu ita a ciki mimma siwaha min al-ayyami wal layali daga abin da yake wani waɗannan darare na daga rane ku da kuma darare sai nan akwai gaba da ya kamata mai ta'akibi a kanta ya gabata a karatu cewa eh, yini yini daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya fi sun fi kowanne yini albarka sun fi kowanne yini alkhairi sun fi kowanne yini soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu wani yini da Allah yake so a yi masa aiki a cikinsa na kirki na alkhairi fiye da a yi masa aikin alkhairi da kirki a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja an gane ku to da haka anan in muka ce al-layali to ana nufin darare ne da haka fadar malam da yace al-ayyam saboda kwanaki ko darare sun shiga cikin yininnika din ina fatan mun gane amma in ba da warewa za a yi to aiki a cikin kwanakin goman farkon watan zulhijja sun fi alkhairi sun fi falala sun fi daraja fiye da yin aikin alkhairi a cikin kwanaki na watan ramadan kwanaki goma na watan ramadan amma dararen kuma dararen ramadan guda goma na ƙarshensa sun fi kowanne dare a ɗaya-ɗayansa an gane ku to sai kuma shi daren lailatul qadari sai izo sai imamu ya kowanne dare ya zama to ya ɗari kowanne dare da alkhairi da albarka kuma to wannan shine dalilin da yasa waɗansu masu auna addini da ra'ayi ko da abin nan suke ce ai a daren lailatul qadar ma ka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda za ku samu ba su da asali a cikin addini Allah ka ganar da mu al darasi na biyar anna Allah ta'ala min rahmatihi bi khalqi wa hikmatihi bi amri akhfa hadhihi al-layla Allah maɗaukaki saboda rahmarsa ga bayinsa da hikimarsa a cikin umarninsa da al'amarinsa da zartarwarsa sai koyi wannan dare liyajidda almuslimuna fil ibadati fi tilka layali saboda musulmai su dage wajen yin ibada a waɗannan darare su dage da yin ibadu na alkhairi dan kada mutum ya je kwanta ya bacci fa yaksuru thawabuhum sai ladan su iya iyawaita walau alimu biha fi lailatin muayyana da mutane sun san wanne dare ne daren lailatul qadari ayyanannen dare